Kidayar ƙuri'u kenan bayan kammala zaɓe a ɗaya daga cikin rumfunan da ke tsakiyar Abuja. Wasu mazaɓin sun kai har cikin dare ba a gama kaɗa ƙuri'a ba saboda yawan jama'a, inda wasu kuma saboda tsananin ƙarancin jama'a tun kafin ma lokacin rufe zaɓe su sun daɗe da gamawa. Sunana Garba Salihu, wallahi tun tara na safe nake gurin nan. Dan nan ma sai da aka kwashe wata rumfar aka kai ta wani gurin ma tukunna. Akwai mutane ne da yawa. Matan da suka fito sun bayyana cewa ba za a bar su a baya ba, musamman a lokacin da Najeriya ke kokarin samun jagororin da za su fidda kasar daga korafin da talakawa ke yi da cewa akwai matsalar tsaro, talauci da sauransu. Amina Musa. To gashi yanzu har kaman za a iya cewa lokaci ya kure kuma a matsayin ki na mace gashi dai har yanzu kina tsaye shin zaki tsaya ko da karfe nawa ne har sai kin ko nan da 12 dare ne sai na tsaya sai an hada kafin in wuce. ga can mai gida na a can gefe ba ni kaɗai nake tafa ba Allah ya ba mai rabo sa'a in Allah ya ba mai rabon sa'a me kike son mai rabon yayi zai kawo sauya a ƙasar nan to Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasa Allah ya mana canji da abin da ya fi alkhairi suna na hanifa suleiman Ai kawai dai ba mu ba muna sa rai dai na in allah ya yarda amma dai gaskiya wannan karan ne kawai muka daɗe don wancan ma da aka yi irin karfe shida haka dai ni na riga da na koma gida amma yanzu dai gashi ka ga dai har yanzu daga yanayin yadda ake gabatar da aikin haka to shine ya kawo jinkirin da ake har yanzu a kai mu mata a matsayin mu na iyaye idan muka karfafa gwiwa a abu to hakan zai sa kowa ya ji kokari na yin abu shi yasa muke dagewa domin Allah ubangiji ya taimaka mana ya zaba mana shugaba na gari ya taimaka mana bangaren magani asibiti bangaren makarantu da bangaren kulawa da tsaro haka domin mu samu kwanciyar hankali a ƙasar mu duk da yanzu haka dai alhamdulillahi mutum ya gode ma Allah a da halin da yake ciki. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.